da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunanmu ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntube mu daga karfe goma na safe zuwa karfe hudu zuwa karfe shida na yamma allah shi datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata amin sun amin yau cikin yarda Allah da ikonsa za mu tsokaci ne akan matsalolin da mata suke fuskanta mun sha bayani akan wannan matsala sai dai a me ake kiran shi rufitin wato sai dai maimaitawa da kuma jan hankali musamman ga su maza ɗin da kuma su 'yan uwa mata ɗin ta wajen yadda za a inganta zamantakewan ba tare da an cutar da wani daga ciki ba bayani mai maimaituwa yake a kan lamari waɗanda ya shafi mu'amala da kuma kyawawan halaye da ɗabi'u na zaman gidan aure a so da yawa shi ya sa magabata suke cewa idan za ka yi aure ai addu'a ba suke idan tsoho yana tafiya akan hanya ka zo ka ɗauki kayan shi ka kai masa gida allahu akbar zamanin da bayan zuba abin zai fara fitowa daga bakin shi idan iyayenka na raye zai ce allah sa ka rabu da su malam lafiya abinda zai biyo daga baya sai ce allah baka mace ta gari idan wani abu ka kawo mishi ko goro ko wani abu zai ce a ah, lallai ne Allah baka mace ta gari wallahi azim mace ta gari tana da tasiri a cikin zamantakewa al'umma a duk lokacin da aka ce an samu mace ta gari to za a samu nagantarciyar al'umma al'ummar da za a da alfahari da ita al'ummar da ko da wannan ba ta al'ummar za ta ci gaba da haɓaka zai zamanto ana amfanuwa da wannan al'ummar sanadiyar ne sanadiyar mace ta gari mun sha ba da wannan misalan malamai sun sha ba da wannan misalan na magabata na dauri na da shekara dubu da wani abu da suka wuce da na tsakiya da na kusa da tsakiya nan baya baya shekara hamsin da suka wuce duk wanda za ka je ka jinjina shi a cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan tabi'ai na maza Allah da tabi'u tabi'in idan ka bibiya duk wani wani gangaram wani wanda ya shahara a rayuwa ta ɓangaren addini ta ɓangaren jarinta ta ɓangaren sadarkarwa ta ɓangaren hadda alkur'ani ta ɓangaren yawan hadisai idan ka bibiya za ka ga ya samo wannan tarbiyya ne daga mahaifiyarsa kuma har a naɗa ƙasa haka abin zai ci gaba da faruwa domin wallahi wannan maganar gaskiya ce nono yana tasiri ga ɗa yana tasiri ga ya duk yadda ɗa ya zama salihi ya zama to salihi ya ta zama to salaha idan akwai wata gurɓatacciyar halaye daga uwarta sai kaga wannan na so na wannan uwar yana binta shi yasa ake cewa ka zaɓan ma 'ya'yanka uwa ta gari tun ma kafin ta zo fake da. Barin tsaya nan bayani akan maza wasu za su ce ba su da lafiya wasu a'a akwai kauce hanya da suke yi ta ɓangaren biya ma kansu bukatu ta wasu hanyoyin da Allah bai wajabta ba ga kuma iyalansu a gida ɓangaren maza ke kenan wasu kuma a'a za su ce su haka suke haka halittarsu take kuma da gaske suke ba karya ba ne abubuwa ne suka kashe kashe uku akwai halittacciya wanda shi ɗabi'a ce tashi baya da wani sha'awar mu'amala ta saduwa da iyali idan za a yi wata biyar shekara ma bata zo ba shi ba abin da ya dame shi akwai waɗanda su kuma a lalura ce ta jawo wannan akwai lalura-lalura da dama da suke sa mutum ba zai iya mu'amala da iyalin shi ba ko da yana so ya yi akwai kuma waɗanda suka kauce hanya kamar yadda na ambata wanda mafi yawancinsu an yi bincike su matan su suke ja wato mazajen suke karkace hanya su fada cikin wata musifa ta daban sanadiyar mai sanadiyar rashin kula rashin tsafta rashin magana mai daɗi rashin kaza rashin kaza wanda shi zai assasa namijin ya tafi waje ya samu wata 'yar boko ko wata 'yar gayu tana masa kalamai tana kwantar mai da hankali kamar yadda ba za a taɓa mai rabin rabinsa a gida ba wanda za ka ga an tafi ana masha ana alfasha wa iyazu billahi kuma duk abin da tana so zai mata gashi da mata a gida ba ɗaya ba biyu ba uku ba har hudu amma a ce duka mata hudun nan ba wanda zai iya samu ya tsuguna a cikin ɗakin ta ya samu wato natsuwar zuciya da tarairaya sai dai wata a bayan fage ita ce za ta zo tana yin wannan aikin to ana samun irin wannan matsaloli wani wancan da na faɗa wani wannan da na faɗa wani gashi shawarar da muke ba mata a nan duk abubuwan da za ku yi kuna ƙoƙari ku ƙara ta yadda za ku inganta ma wato mazajenku mu'amala ta gari ba a miji ƙarya ba a yaudaran miji ba a munafincin miji ba a zama ana gulman miji da wasu matan in kika sake cikin wanda suka yi gulman nan da shi da su wallahi ta za ta zagaya duk abin da kuka yi wallahi sai ta gaya musu sai ta gaya mishi kuma ita za ta shiga ta fita saboda ta ga daular da kike ciki da jin daɗin da kike ciki tana hassadar wannan abin wallahi in kika saki sai ta fitar da ki maza na sha magana maza wasu irin mutane ne musamman mazajen hausawa masu sauƙin kai a wasu al'amura masu kuma zafin kai a wasu al'amura za ku yarda da ni idan na faɗi wannan maganar cewa a duk lokacin da mace ta yi sa'a ta samu miji wanda ya san amana ya san zamantakewa ya san wato daraja na ita macen sai kaga ya fi galla zuwa a wajen mata amma idan ta samu ɗan banza mai hayakin kai wanda zai rika kwarma mata a yana dukanta sai kaga sun fi biyayya me yasa haka wanda yake wulakanta ta sai ga sun fi kankane shi amma wanda yake kyautata mata sai ga sun fi wulakanta shi wai me dalili matsalolin an yi bincike mafi yawa kashi 100 kashi 70 daga mata suke na lalacewar baza. kai har 'yan banzan ma da suke nema neme da babu matan banzan ba za a yi albashin ba barin bakunan in yana tafiya ne akan mazajen da ba sa biya ma mata musu bukata wasu su kawo uzurin kaza wasu uzurin kaza to ni shawara da zan baki yan uwa shine ba a girman kai mijinki ne kuma a ƙarƙashin shi kike me yasa idan babu magi zaki tambaye shi me yasa idan manja ya za zaki gaya mishi me yasa idan babu omo zaki gaya masa me yasa idan babu abinci zaki gaya mishi amma me yasa idan kina da buƙatar shi a matsayin ki na ƴa mace ba za ki je ba me dalili ba faduwa kika yi ba yar uwa ba gazawa ba ne mijinki ne babu wanda zai biya miki wannan buƙatar a duniya sai shi saboda haka ki kai kanki wasu suna iya cewa sun kai kansu yaƙi sun ƙara kai kansu yaƙi sun taje su uku in za ki kai su dozin su sha biyu ki je. wannan kenan sannan abu na gaba mu'amalar da nake magana a baya ta yadda za ku tafiyar da mazajenku mafi yawancinku ba kwa iyawa kuma ba ku iya ba ba faɗa ba ba zumbura baki ba ba surutai ba a'a cikin hikima da ƙwaƙwarwar da Allah ya baki za ki rika zama da mijinki lokaci bayan lokaci kina nusartar da shi wannan babban girman haƙƙi da yake kan shi wanda ko da ya ce bai jin komai to ke kina ji ya kamata ya sauke miki wannan hakki ki rika ce masa wannan matsala da ka take faruwa da kai idan ta magani ne Allah ya jibta maka ka nemi magani idan kuma ta hali ne to ai ba kai bane in kai ne sai kai zaman ka a'a to akwai wanda ke karkashin ka wanda kuma haƙƙin saduwar tana kanka dole sai ka sauke shi yasa idan na kuma magana na ta baya ke cewa ku auri masu addini idan kika auri mai addini har in ya san haƙoƙin da ke kansa na aure in Allah da a cikin kashi goma ko ba ki samu kashi bakwai ko takwas ba za ki samu kashi biyar to babban manyan haƙoƙin aure ko akwai saduwa ba zai saryar da wannan haƙƙi da ke kansa ba saboda ya san akwai abin da zai je ya tattar a lahira shawara ki riƙa gaya masa a duk duniya ba ni da wani mahaluki wanda zai biya min wannan bukata da nake so sai kai ya kamata ka duba wannan uzurin da wannan girman haƙƙi domin abu ne wanda za a tambaye ni a lahira kai ma za a tambaye ka irin waɗannan maganganu su ne suke shiga cikin ƙwaƙwalen wasu mazajen daga sun tafi ko sun je wani guri idan suka tuna irin kalaman da kike gaya masa na tsoron Allah na kulawa da haƙoƙi sai ki ga namiji a cikin kashi goma sai ki ga kusan kashi biyar an canza shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya haƙin ku za ku yi ba wanda zai muku Abinda kawai mu za mu muku sai dai mu ba ku shawarwari ga yadda zaki ga yadda zaki ga hanyar da ya kamata ki bi ga hanyar da ya kamata ki bi wannan matsala ta rashin biya mata bukata matsala ce wadda ta zama ruwan dare sannan matsala ce wadda take neman sirri ba abin da za ki ɗiba ba ne ki je ki gaya ma waccan ki je ki gaya ma waccan ki je ki gaya ma wannan ko iyayenku ba sa sanin wannan matsala sai tura ta kai bango kuma haka ya kamata so me ya kamata ki dabaru da muke ta koya muku a tilawa tv nasihohi da shawarwari su za ku rika ɗauka da maganganu masu taushi masu kwanciyar rai wanda za ki zo a wajen magana kina yi kina ɗan hawaye wanda zai tausaya namiji yana da tausayi saboda haka ba wai kawai tun da shi ya totse ba ke ma ki za ku yi ta tafiya a haka a yi ta samun saɓani ko ku kwarabu ba kuma auren ba daɗi kamar yadda ake ciki yanzu za ku yarda da ni akan wannan magana saboda haka maza kuma mu ji tsoron Allah mu tabbatar kiwo aka bamu kuma Allah zai tambaye mu wannan kiwon nakan ce a koyaushe wanshin baka tunanin kai kana da 'ya'ya ko ka haifa ko ka auren idan aka yi ma 'yarka abin da kake ma uwar wannan ita ma uwar yarinyar nan fa 'yar wasu ce ka je ka ɗauko to idan 'yarka ta zo tana gaya maka ga abin da mijinta yake mata dan girman Allah ya kake ji to shikenan kai kuma dan an girma kana ganin an zama ɗaya kana ganin ita ma ba 'yar wasu ba ce kuma haƙƙin baya kanka yana kanka idan abin da ya shafi magani ne a tashi a yi a yi ta ƙoƙari in ta ga ƙoƙarin ka ita da kanta za ta sallama ta san bayin ka bane yi ne wanda an riga an nema idan kuma ya zamanto kai mai biye-biye ne to sai ka gyara ka ji tsoron Allah ita ƙarƙashinka take za ka iya sarrafa ta tun da kake so shi yasa aka ba da hukunci ba alkur'ani idan ta yi kaza kai mata kaza ka ƙaurace mata in ta yi kaza kai kaza saboda kai ne babba ita ce karama bai kamata wai dan matarka ta zama yar ba ruwanmu ba yar ba tsafta yar ba kaza wai kuma sai ya zamanto ka yi amfani da wannan daman ka shiga wani hali na wanda zai halakar da kai ya halakar da ita a'a a matsayinka na babba mai hankali sai ka kai amfani da hankalin da Allah ya baka sai kai ƙoƙarin yadda za ka gyara gidan wannan shi ne abubuwan da muke ta faɗa a kullum idan kuma ɗan ba ruwanmu ne kai kar ka nuna buƙatar kanka kai dan ɗan kai baka da sha'awa kai baka da kaza to ina mutane fa ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wannan halaye muna muku fatan alkhairi Allah ya sa shawarwarin da muke ba mu mu da kanmu da masu faɗan da wanda suke ji mai amfani da su a mata da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma salama.